ya alhamdulillahi lantana na gode lantana lantana alabar mana lantana lantana na yadda da lantana gidan ango da daɗi na amarya ya fi shi armashi faɗin duniya wani ke ce bushu ya tafi kisa kai za mu faɗaɗa wannan tsiya za ta zama tsiya ta gaske a to ni ba ruwa na ba dan magajiya ba ko magajiya ce ni wallahi tallahi bata isa ba wallahi idan ka zauna kai muna burce na ko a gurin mai shayi ko a bakin tasha na ji ka ce wani abu tas na lahira sai ya fi ka jin daɗi wallahi ko a bakin tasha ko a gurin mai shayi wallahi ba zan ce kyasa kanka ba balan nan na lahira fi jin daɗi shin kai ba wani mai kima a idanka in akwai mai kima waye shi wanda ya fi mu in kuma mu ne muka fi daraja to maka bayani ko waye kai ai ne ba kashe ka zan yi ba duka zan maka na tashi ka sha gishiri mai sana'a investment nigeria limited ke gabatar muku da sabon shirinsa mai dogon zango ke magajiya ya ne mana Nifa wuyata da duniya tana ɗauka tana ajewa. In ke ka ɗauke mu duniya sai ka aje mu sannu sannu. Ai abun ne ba daɗi. karfa ki manta ba da sassafa ba ban gama bacci ba isasshen bacci ba kika aike ni na je na ɗebo miki ruwa kai shida bayan na ɗebo ruwa kai shida ina kawowa kika ce in tafi in je in ɗebo miki itace a gona ko zama ban yi ba ban huta ba kika ce in zo in yi miki sharar tsakar gida kuma yanzu kike tafiya ma ɗaukar nikan ni zan tafi in je in ɗauki nika ke magajiya ya ne assalamu alaikum to wait wait wait ku saurara a saurara kar ku ɗauke shi to abin da ya sa na ce kar a ɗauke shi saboda kada a je a binne shi da hakkina ita fulayira ya riga ya zalunce ni amma Allah ya maka albarka amin ai ba a san wani ya tafi da haƙƙin wani ana cigitawa ba mai bin sa bashi ba wani mai haƙƙi a kansa to shine mu da muka ga shiru sai aka masa wanka kuma aka zo aka sallace shi za a kai shi ainihin yanzu gashi za a je a binne shi da haƙƙina a to tunda Allah ya ka haka ai sai ka faɗi haƙƙinka don haka ni ma kafin abin ne shi sai na gaggaure shi da mari sannan kuma in rama cizo na haba abin a kai kamar yaya kuke min kafin ta da ai a faɗi haƙuri wa la ilaha illa inna lillahi inna lillahi wa inna ilaihi daya biyu Allah ya ji ƙarfin musulmi abokin ango kwaso shokinka ango ɗebo shokinka Ango zariya alhamdulillahi Ki magajiya ya ne. taron mata kai ne malamin mata malamin mata ga wasu sun ce aikinsa kamar yanka na wuka don farace don farate malamin mata yau da ce wallahi tallahi ke ba mutuniyar arziki ba ce ta inda kika fito ke ba mutuniyar arziki ba ce wallahi tallahi da dangin babanku da dangin babanku da yan uwanki na kusa da yan uwanku da nesa dama ke ce bari gaya miki ni za a yi wa diyo ni za a yi wa ni za a yi wa na kama nama na ne ni za a yi wa naman kura ni za a yi wa babba da yaro kowa ya ta kansa ga kura nan bari gaya miki wallahi duk shirin da kuka yi wallahi ba inda za ku ji ta abin da kuka shirya wallahi tallahi yadda kuka shirya ku a nan za ku kare da matsalar ku shine aka zo aka shiryo mun ta bayan fili kenan ko aka shirya min shiryayya aka shirya min daurariya ko har wani kina da gidan mai kina da Allah ya sa duniya ce gaba ɗaya rabin duniyar nan mallakar ki ce bai shafe ni ba wallahi tallahi na fi son rayuwata da komai arziki na Allah ne ki je ki rike gidan manki ki je ki rike fulazar ku ki je ki rike gidajen ku kuma duk shirin da kuka yi wallahi ba inda za ku je wallahi duk abin da kuka shirya duk abin da kuka shirya yadda kuka shirya abin ku yadda kuka saya haka za ku ci daga baya kenan sai an yi an gama kuma aure yana nan daram dam ba abin da zai taba shi aure da wa ai mu ba a sakin mun aka aure mu sai dai in ajali ya wallahi ba zan zauna da ke ba ba na kaunar ki ba na son mai son ki kuma tun daga kan dangin babanku tun daga kan dangin babanku tun daga kan yan uwanki na kauye tun daga kan yan uwanki na birni billahi lazi kun riga kun tabe to haka dai zaka yi hakuri ka zauna da mu tun da kana cikin mu ai shiri kuka yi na cin amana ko aka yi min yan birin birin ko kika je kika gaya musu ni kike kauna Ba na kaunar ki kuma ba zan zauna da ke a rayuwata ba domin me na fi son rayuwata da komai hmm, to ai komai daga Allah ne komai na Allah ne to da komai na ce daga daga gidan ku izo a ah, to sai ka kwantar da hankalinka ni ban ga abin tashin hankali Wannan hankali ne a tashe yake to wani irin tashin hankali haba dan Allah kai ko kunyan ma abokanka ba za ka ji ba ka kana rawar jiki an yi aure an yi me ka kana ta faɗa kana ta me wai wani wai an caka maka an yi me me cakawar me kake jin tsoro mutuwa mutuwa to ai kullu nafsin audawa azi kike ina kasar din wa'azinki yake sai in je in kunna in ke ji so a gani ne duk wanda Allah ya shi ya san dole in dai kwanan shi ya kare dole sai ya mutu ko baka aure ni ba ko ka aure ni saboda haka ni ina son ka ba wanda nake so sai kai ni kuma ba na son ki to haka za a yi rayuwar da wala ki rayuwa da kai mana yana haka a ina a gidanka to ai tunda kina da dabarar da zaki tunda kin iya dabara ki kutun kutun ki je ki samu yan uwanki ko a zo a yi birin birin har da ce min kina waje Allah ya sa kina daka sai ki je ki samu a can dangin babanku ko dangin babanku sai ki je ki samu waɗanda za ki je ki samu sai a zo a haɗa ki da su ai kuna da uwa ba dalili ba dole da za a ce dole sai da ni za ki rayu ko to ni ai a cikin su babu wanda ya min sai kai kuma kai nake so saboda haka da kai na shirya zaman aure hayya mana hayya mana wai yake damun ka ne ni ban gane maka ba fa ina zaka je ina za ka je ban gane maka ba wai ina za ka je ne babata babata babata wanda yake damun ka ne don allah babana ba kafin baban ku bane ba ni ka gigita ni ma wallaki. ka dawo hayyacin ka mana kin yi asarar duniya saura asarar lahira yan nan inna lillahi wa inna ilaihi kina doso ni na wai menene hakan wallahi kina doso ne menene hakan wai malam Wai malam menene hakan ban gane ba wallahi kina doso me kake nufi ne a me kake nufi ina zaka je inna lillahi wa inna ilaihi raji'una malamin mata malamin mata malamin mata kinga yi shiru ki min bayani in samu kwanciyar hankali ina bacci ta taso take ni wannan labari eh? ni ban san mene mai ba ina fitowa daga alwala kawai ya tsaya ya fara faɗa ya fara zagi na ya biyo ni da abu zai fesa min wai sai ya kashe min ido na wai an ji an gaya mai wai duk wanda ya aure ni mutuwa yake inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to yanzu ina yi ya dau malam malam din sai ya dora ya dau wula ya fita waje yanzu yan tsugudidin har sun fara zuwa yaushe yaushe aka yi auren nan fi sabilillahi da shine har za zo su kashe miki aure munafukai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to wani kiran shi ai dole in nemo shi in same shi mu zauna mu yi magana don wannan abu ban ga ta zama ba ina maganan kira ai wannan ba maganan kira dole in je in nemo shi saboda a samu yadda za a tufke bakin zaran tun kafin ya balle in ya samu ya je bar ba zancen na ai mun shiga uku kuma ya fita kuwa a guje alasa ba su ya tafi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un amma dai bai sake ki ba dai ko bai sake ni ba bai kuma furta wani abin da ya danganci maganar sake ba ba kawai da ya dauki rigar shi ya fita da hulan shi ya dau abu zai fi samu mayo sai ya kashe min ido na aha kar ki damu insha Allah zan san yadda ne na shawo kansa tun kafin ya samu ya je ya yada kin ji ko ki kwantar da hankalinki ba abin da zai faru da ikon Allah kai ai haba za mu shiga za mu fita za mu natsar da shi in Allah yadda ko kanshi yana rawa kamar keken dinki ne kwantar da basiran ki karki damu kake wani daga ma kanki hankali ai na san yadda zan yi da shi kin ji ko share fuskan ki kada ma wani ya gane akwai wani abu yau na ga ikon Allah wannan wani irin masifa ne yaushe aka yi auren nan hmm? daga zuwa shi na mutane da tsugudidi da munafunci suna neman su kashe miki aure don wannan bala'i da masifa kai Allah wadara munafukai a ce aure awa guda ni wannan wani irin abu ne haka kai mutanen duniya suna da munafinci wallahi tallahi ki shiru ki shiru ki share ki shara fuskan ki kar ki bari kowa ma ya san haka ai kai ma ki dawo da shi ai dole ne in da shi wo ni na isan bashi wannan rashi ne wa kaina kwantar da hankalinki in Allah da Allah zai mana maganin komai kin ji ko Allah zai mana samu da da kyar ki daina faɗa kar a jike kuma yanzu kina wannan magana ai wani sai kuma yaje a ce da kirki ka samu ba da kirki eh wallahi tallahi Allah duk kai wannan wannan wannan wannan to Allah ya sa mun san gidan ba sannan ba ai da an gama da mu wallahi kai kai zance ne ma ya same ka kai ka kaman ma abun ma bai dame ka ba ni ba ka san ba zan iya ɗauka ko in yi ba a garin nan fa ba sai ba ko ba inda man san yawa shikenan to alhamdulillah alhamdulillah Ɗan hankalinka. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Barkan ku dai. Barka dai. Na gajiya. Alhamdulillah. Sannan ku da zuwa. Yawwa. Sannan ku da zuwa. Wurin ka muka zo ne barista. To mu shiga daga ciki mana. Ah Allah kiyaye. Allah kiyaye mu ba wani shiga daki ne kan ko wani obus ba. Yawwa. Yanzu barista eh. da kai aka hada baki aka zalunce mu. Ko? Akan kuɗin mu. An zalunce mu mun yi aiki an hana mu kuɗin mu an yaudare mu an rubuta mu a takarda sai ka ce laifi muka yi hakin mu ne fa to amma kar ka manta cewa muka yi muku kuje banki kuma da muka ce muku kuje bankin nan ba kuje da wuri ba ba mu je da wuri ba ba ku je da wuri ba a san ka kun to mun je tun karfe shida da rabi nake can saboda akwai eh, to ni a can ne sallah asuba ma kusa da wannan masallacin a nan ne sallah asuba kaga barza ina barin gaya maka wani abu guda daya don in fitta kai wata ka fita baba da amarya alhamdulillah lantana na gode lantana lantana alabar mana lantana lantana na yadda da lantana gidan ango da daɗi na amarya ya fi shi armashi ya Allah da faɗin duniya wani ke ce bushu ya tafi kisa kai za mu faɗaɗa wannan tsiya za ta zama tsiya ta gaske a to ni ba ruwa na ba dan magajiya ba ko magajiya ce ni wallahi tallahi bata isa ba wallahi idan ka zauna kai muna burce na ko a gurin mai shayi ko a bakin tasha na ji ka ce wani abu tas na lahira sai ya fi ka jin daɗi wallahi ko a bakin tasha ko a gurin mai shayi wallahi ba zan ba zan ce kanka ba balan nan na lahira fi jin daɗi shin kai ba wani mai kima a idanka in akwai mai kima waye shi wanda ya fi mu in kuma mu ne muka fi daraja to maka bayani ko waye kai ai ne ba kashe ka zan yi ba duka zan maka na tashi ka sha gishiri mai sana'a investment nigeria limited ke gabatar muku da sabon shirinsa mai dogon zango ke magajiya ya ne mana Nifan wuya ta da duniya tana ɗauka tana ajewa. In ke ka ɗauke mu duniya sai ka aje mu sannu sannu. Ai abun ne ba daɗi. karfe ki manta ba da sassafa ba ban gama bacci ba isasshen bacci ba kika aike ni na je na ɗebo miki ruwa kai shida bayan na ɗebo ruwa kai shida ina kawowa kika ce in tafi in je in ɗebo miki itace a gona ko zama ban yi ba ban huta ba kika ce in zo in yi miki sharar tsakar gida kuma yanzu kike tafiya ma ɗaukar nikan ni zan tafi in je in ɗauki nika ke magajiya ya ne assalamu alaikum to wait wait wait ku saurara a saurara kar ku ɗauke shi to abin da ya sa na ce kar a ɗauke shi saboda kada a je a binne shi da hakkina ita fulayira ya riga ya zalunce ni amma Allah ya maka albarka amin ai ba a san wani ya tafi da haƙƙin wani ana cigitawa ba mai bin sa bashi ba wani mai haƙƙi a kansa to shine mu da muka ga shiru sai aka masa wanka kuma aka zo aka sallace shi za a kai shi ai ni yanzu gashi za a je a binne shi da haƙƙina a to tunda Allah ya ka haka ai sai ka faɗi haƙƙinka don haka ni ma kafin abin ne shi sai na gaggaure shi da mari sannan kuma in rama cizo na haba abin a kai kamar yaya kuke min kafin ta zai ai a faɗi haƙuri la ilaha illa inna lillahi inna lillahi ilaihi daya Allah ya abokin ango kwaso shokinka ango ɗebo shokinka angon sariya alhamdulillahi ke magajiya ya ne daga wata masiba wannan mutumin wannan malamin ka fita daga uzurinsa da nauyin ka muke ji ni ba da yanzu fa na ɗauki mataki ba kan kudin nan na ba kuma fa ina nan ma ho ba fa daina ne ba wallahi saboda kai mazan da hushin sholu sholu din nan ko ka fita ko ka ka ba mu wuri kawai ba ruwanka kai hakuri in yi haƙuri na ne ku yi wallahi matsalar network aka samu amma za mu neme ku ni ba ni ne network kawai na ce ma ina jin kunyar ka ina jin ka amma in kuma so kake eh har da kai hada aikin da zan yi in yi to domin ko ni akan wannan ko ka san Allah ko har state CID sai na je na ebo yan sanda ba bara a ci mun abin na ba state CID zaka je kwarai ma kwa abin da nake so in gaya ma ku yi haƙuri a warware wannan matsala cikin ruwan sanyi um. barisa ina jin ruwan sanyin tan ruwan sanyi ko ba za ta yiwu ba a san ita ganda ba a dafa ta da ruwan sanyi da ruwan zafi ake tafasa ta ko ba haka ba to mun mun ga mun yi shiru mun yi shiru in ba zuwa ne I.D ne ebo ba abin da sama ba zan hukunci da kana ba na san matakin fa shari'a ba shi sa kaga nake dan daga kafa ina kai ma da ka shigo daga ciki ina jin nauyin ka ko ba haka ba to ka san abin da zan ce da kai ina jin ka yanzu ya fiye maka da magana a ce a yi sulhu yo yi sulhu babu tunda ku kun yaudare mu kun kai mu mun je banki ko banki ba mu ba to ko ba haka ba zuwan kaso nawa ne nan gurin ya zuwa na na farko kenan yanzu ba rasa in banda ma fa na san gidanka ma fa eh ko kawai sai dai dinga da tsar hanya ina ina buge irin ku ga har na samu ka to da Allah abin da zan ce muku ku yi hakuri za mu neme ku akan wannan magana mu zamani ba sai kun sake wahalar da kanku zo a kar ku neme ni ni zan neme ku to shikenan na to nan. Allah ba rasa dan lokacin da zan nema ma kamata ima ce baka ba nan baka nan zan nemi malamin ni da kaina kawai ina gaya maka ne saboda da inubon ɗinka na na lauya amma ni karka neman zan neme ku kawai ni ni zan neme ku kawai za ku neme mu yi wallahi saboda haƙƙin ne kawai nauyin ka nake ji kawai to shikenan ba komai ba komai sauka lafiya malamin mata malamin mata kawo to me ya faru haka na ganki da sassafen nan gaya maka abu dai sai dai addu'a yarinyar nan ne da aka kai ta gidan miji mijin ana kawo ta shikenan kuma aka neme shi aka rasa inna lillahi wa inna ilaihi raji'una wace irin magana nake ji wani haka kamar almara ya an neme shi an rasa to ni na sani irin saboda ka san gudidin mutane shine aka je aka fanfa shi aka neme shi aka rasa kenan a'a haka kawai tashi ya bazama haka ya bazama kwana ɗaya da kai amarya kenan kuma ba wani dalili ba wani dalili ba wanda kuma ya sani yanzu daga ni sai ita ne dalilin da yasa na ce to bara na zo na gaya maka kenan abin da ya kawo gurin ka kenan saboda ka san ba za mu yi abin nan mu kaɗai daga ni sai ita ba dole in saka ka a cikin wannan al'amari to tsaya to tsaya ice ko an kai amaryar lami lafiya lafiya yan biki duka sun watse kowa ba kowa a gurin saboda ka wannan magana daga ke sai ita wannan yarinya kwarai da gaske sai kuma yanzu da na gaya maka to to shiru zaki ki ja baki ki shiru ni kuma zan je nemo nemi angon in duk inda yake in nemo shi in ji halin da ake ciki to shikenan eh ka san ni dama ina tunanin saboda an watakila sun gaya mishi in ta auri miji yana mutuwa ne ina ga ba ba kowa dai a shi ne ya samu ah ya zancen banza kenan wannan ita take kashe mutane kawai don da ta yi aure mutane suna mutuwa kuma sai a ce shikenan ta zama abin tsoro kenan to bari mutane gulma gulma ya musu yawa suna neman su kashe min auren ya yariya nan ta samu matsuguni mai kyau ta samu ta zauna ta huta ana nema a min salalan tsiya shikenan ya isa bari in je in neme shi eh sai na dawo duk abin da ake ciki zan zo sanar da ke to ba damuwa yawwa to ba damuwa yawwa nagode ah! Allah ya tsare amin tun dan ba kai ba kawa zan gaya ma irin wannan subhanallah malam wato abubuwa gaskiya sun rinca ne abubuwa sun kace yanzu kaga an yi wa mutane magana akan su zo su karɓi kuɗaɗensu to amma mutane sun zo sun zo sun zo malam babu kuɗi wallahi ni abun na rasa yanta abun nan ya rincaɓe haka kaga yanzu zancen magana court order nan da aka karɓo to dole fa yanzu sai an saki sai an saki karbo kuma ko da ma an saki karbowa ka ga wannan shirin da kai wallahi malam dole ka kaurace wajen nan domin baka san wanda zai zo zagayo ta bayan fili ba saboda hankalin kowa ya tashi baka san wanda zai biyo yanzu ya zo ya same ka anan bai cutar da kai ko da an karɓo kotu order an nan dole ka ɗauke kafa dole ka ɗauke kafa ka kaurace wajen nan shine abin da nake ganin cewa dole ya zama kaiwa kanka shawara domin ku samu mafita barista ina jin wallahi ba abin da yake tayin min da hankali ruwa ruwa faga kuɗin na gansu amma wallahi ba za su ci ba wannan shi ake kira ga ƙoshi ga kwanan yunwa kana kallon wannan lamari ina kallon ruwan kuɗin nan yadda wallahi da na ɗauka na yi kuɗi da na ɗauka na fita daga kangin rayuwa to ganin hadari wallahi shi yasa ne wanka da kashin kaji wannan lamari barista kuma abin da nake so in ƙara baka hakuri wallahi na san kayi kokari wallahi ka ga duk abubuwan da ka baya din nan sai ma da na ƙara da nawa yanzu wasu zan ƙara ma to ai malam ka riga ka san abin da yake duk wanda ya ganka ka fito kawai zura idanu yake musamman ma ya san abin da yake tattare da barista in kana ganin ba damuwa da Allah kai ka dan nema min shi alƙalin ba za a iya karɓar bar bashi ba to abin da ya Allah ya sare mu in bashi ita court order din bashi to ai ka san su ba haka suke lamarin su ban gishiri ne in baka manda yanzu ka ga dai ka riga ka sani yanzu ba za ka iya ga alƙalin maraya bane ni wallahi alƙalin nan ma banda ina ganin cewa mun zauna tare da shi tsawon lokaci mun yi kuma harka ta arziki mutumin arziki ne wallahi malam da ba a kwashe ba court order din nan ba da ba zan iya samu ba yanzu rista abin da za mu yi da kai zan duba da in ga ɗan abubuwan da suke hannuna a daren nan sai in samu in kira ka sai in danka ma a samu aje a yi abubuwan nan to malam waɗanda duk ce mun sun tattaso maganar kuɗi abu ba za su ci ba kuɗin to malam gaskiya ko da da kana ci dai yanzu sai ka dan amayar da wani abu yanzu nan din kan na zauna a kar ka zauna gidan a kulle shi a kulle shi ka dan daga kafa zuwa wani lokaci mu ga yanda za ta fada saboda sai wasu su zo su iya cutar da ai yanzu idan ba wannan harkar me zan ci ni ba wani siye nake ba ba siyarwa ba ban iya sana'a ba sai wannan dai dan dabarun to malam ai shi yasa wallahi mutane za su yi min dariya sun samu abin da suke so wallahi an samu abin da ake so ka kwantar da barista dan girman iyayenka wallahi mutane sun samu abin da suke so za a yi min dariya ka kwantar da hankalinka bakin da Allah ya tsaga baya hana shi abinci ni zan san yadda za a yi ka yi haƙuri amma lallai kam abinda ka ci din nan da ba sai ka amayar da shi domin me dan ka samu maslaha rayuwarka in ba haka ba wallahi yanzu muna tsaka mai wuya yanzu mutane da sun ji an ci alkali yana nema na an na samu abin surutu a gari wani ma gidan rediyo zai je iya haɗa ni to yanzu malam ya aka kai ka bari wa'annan abin duk suka rikice ka tafa wajen kusan mutum hamsin kowanne an ma alkawari amma babu mutum ɗaya da aka cika masa alkawarin nan ni kaina na kulle ofis ɗina saboda me saboda mutane sun dame ni da zuwa in tadda wannan kafin in fito daga gida an buga min kofa kuma ɗin da kuke diddigan kaya to ai ya za a yi san lamarin na rayuwa yanzu dole ta sa cewa idan na lauya na lauya na lauya ta kasa da kasa fita sai lankwas shikenan amma dai za a yi min dariya makiya Allah za su sa ni a gaba matsayin zaman shaidar zuwan na shiga uku to ai sai a yi haƙuri na shiga uku a yi haƙuri lamarin rayuwa ke yanzu dai abin da na gaya ma kenan kar ka yadda ka zauna ka kwashe wannan tarkacen kayan ka je ka kulle su ka ɗaga kafa ka wasu mata suke an kama ni wallahi an kama ni ana dariya ana munna ban san me ta tare musu ba wallahi to ai ka san shi mutum ba shi da gadon ka amma yana da gadon ban san dalili ba wata gici haka abu ya faru auda man labari ya je miki wallahi a gudu inda ta dakata ke je. amma fa ina tunanin fa ita ma ita kaɗai ce ta ji gaskiya wallahi ƙawata ina cikin matsala gaskiya kina cikin bala'i to an gaya miki tun da ya fita da daddare ranar shidiya bai dawo ba ba labarinsa sai da ya aiko ma yaran malam wai ya amsa mishi wai da kayan da ya kawo ke ki bari wallahi wata ranar da ya fita din nan da aka muka kawo ki eh, kina kina cikin bala'i wallahi kin san me yasa mako yanzu na kira ki mm-hmm. saboda na ga taku ta zo ɗaya ke da malam duk cikin ƙawaye na ba wanda zai tsaya ya saurara sai wata magana in baki ba gaskiya shi yasa na kira ki dama ki same shi ku magana ki dan lallaba mun shi dan Allah ƙawata eh ku insha Allah ne miki ne miki zan miki wannan taimakon dan Allah inda ya shiga duk inda yake ma zan nemo shi in Allah da zallan da miki shiga ki sha mamaki to Allah ya sa kawata Allah ya sa kawata Allah ya sa mu ji alkhairi Allah ya amin ya Allah ki haƙuri ki haƙuri ki haƙuri insha Allah komai zai wuce in Allah da zan yi miki wannan kokarin da izinin Allah zan yi miki magana da alhamdulillah lantana na gode lantana lantana alabar mana lantana lantana na yarda da lantana gidan ango da daɗi na amarya ya fi shi armashi ya Allah da girma mazan Allah da baiwa idan an zo ne wani ke ce bushu ya tafi kisa kai za mu faɗaɗa wannan tsiya za ta zama tsiya ta gaske a to ni ba ruwa na ba dan magajiya ba ko magajiya ce ni wallahi tallahi ta isa ba wallahi idan ka zauna kai muna burce na ko a gurin mai shayi ko a bakin tasha na ji ka ce wani abu tas na na sai ya fi ka jin daɗi wallahi ko bakin sha, ko gurin mai shayi wallahi ba zan ce kyasa kanka ba balin nan na na fi jin daɗi shin kai ba wani mai kima a idanka in akwai mai kima waye shi wanda ya fi mu in kuma mu ne muka fi daraja to maka bayani ko waye kai ne ba kashe ka zan yi ba duka zan maka na tashi ka sha gishiri mai sana'a investment nigeria limited ke gabatar muku da sabon shirinsa mai dogon zango ke magajiya ya ne mana ni ba wuyata da duniya tana ɗauka tana ajewa in ka ɗauke mu duniya sai ka aje mu sannu sannu ai abun da ba daɗi karfa ki manta ba da sassafa ba ban gama bacci ba isasshen bacci ba kika aike ni na je na ɗebo miki ruwa kai shida bayan na ɗebo ruwa kai shida ina kawowa kika ce in tafi in je in ɗebo miki itace a gona ko zama ban yi ba ban huta ba kika ce in zo in yi miki sharar tsakar gida kuma yanzu kike tafiya ma ɗaukar nikan ni zan tafi in je in ɗauki nika ke magajiya ya ne assalamu alaikum to wait wait wait ku saurara a saurara kar ku ɗauke shi to abin da ya sa na ce kar a ɗauke shi saboda kada a je a binne shi da hakkina ita fulayira ya riga ya zalunce ni amma Allah ya maka albarka amin ai ba a san wani ya tafi da haƙƙin wani ana cigitawa ba mai bin sa bashi ba wani mai haƙƙi a kansa to shine mu da muka ga shiru sai aka masa wanka kuma aka zo aka sallace shi za a kai shi ai ni yanzu gashi za a je a binne shi da haƙƙina a to tunda Allah ya ka haka ai sai ka faɗi haƙƙinka don haka ni ma kafin abin ne shi sai na gaggaure shi da mari sannan kuma in rama cizo na haba abi a kai kamar yaya kuke min kafin ta da ai a ba a kudi ma la ila illa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un daya bu Allah ya ji karɓar musu. abokin ango kwaso shokinka ango ɗebo shokinka angon sariya alhamdulillahi Yeah. Ki magajiya ya ne? To shi kenan kawatan.